a ƙarshen wani taro da ƙungiyar injiniyoyin ta gudanar a birnin Legas ta bayyana cewa dole ne idan gwamnati tana so ta gudanar da hanyoyinta kamar da ya kamata da kuma da ake gudanar da su a sauran ƙasashen duniya a bullo da waɗannan tashoshi da nufin kula da su. To ko menene matsalolin da ake fuskanta na kula da irin waɗannan hanyoyi na gwamnatin tarayya tambayar kenan da newa shugaban ƙungiyar injiniyoyin rashin jihar Niger, injiniya Usman Lafai. Mun matsalar mu nan ƙasar shine ba mu da abin da ke maintenance culture da an gina hanya an gina ta kenan ba wani kudin za a a ce routine maintenance ko irin shekara ya juyo a je a duba hanyar gada tashi daga daga Legas zuwa Ibadan ko kuma daga daga Ibadan zuwa Ilori ko kuma daga Ilori zuwa Kaduna ko kuma daga Makwa zuwa zuwa Sokoto haka ba wace da shanga hanya Allah ce karkata ba da hanyoyi sun fara samun ramuka ya kamata a bi su ne ana taushe su ana mm. gyaran su yanzu kamar gwamnati tana cewa tana so ta bullo da toll gate mm. wato uh, tashoshin da za a dinga biyan kuɗi a manyan hanyoyi kuma yan majalisa suna cewa ba su amince ba to ta yaya za a samu kuɗaɗen gudanar da wannan hanyoyi su wannan membobi na suna buƙatan a fahimtar da su mu da muke ce a sa toll a hanyoyin mu ai su ma sun je kasashen waje sun gani developed countries an sa toll tolli nan da ake sa shine wannan kuɗin da aka ranto aka yi hanyoyi da su ko a tsayar da shi akan abu da kira PPP eh no ka gane ko a samu wanda zai kawo kuɗin shi ya zuwa mana hanya sannan a yi operate abu da kira build and operate to sai dai a bangaren su direbobin manyan motoci da koyaushe ake zargin cewa su ke Taimakawa wajen lalata irin waɗannan hanyoyi su ma sun buƙaci gwamnati ta gura da gyara kamar da ɗaya daga cikin direbobin tankokin ma ya shaida mani. Eh, sunana samson isa to gaskiya halin da muke ciki a yanzu akwai wuraren da suka lalace kamar daga ilori zuwa makwa duk wannan har zuwa kaduna ma hanyar nan ba ta da kyau gaskiya muna roko ba wajen kaɗai ma in ka bi ta wajen eh, hanyoyin lokoja ba gama ba daga lokoja ma zuwa masallacin murtala zuwa onacha duka wannan hanyoyin ma ba su da kyau yawancin hanyar ma ba su da kyau muna roko in gwamnati za ta taimaka mana a dube mu da idon basira duk a taimaka mana a gyara mana hanyoyi domin gaskiya muna samun matsala bisa ga hanyoyin mu sosai ya za ka dai najeriya na da hanyoyi masu tsawon kilomita dubu talatin da biyar ga gashin gwamnatin tarayya kuma duk da cewa an kashe masu zunzurutun kuɗi har fiye da naira tiriliyan ɗaya da rabi daga shekara alif ɗari tara casa'in da tara zuwa dubu biyu da goma sha biyar irin wayannan hanyoyi ba sa biyuwa cikin sauki ga masu ababen hawa da kuma fasinjoji baban ya jibrin murai amurka daga lagos